sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. kimanin mutane miliyan 20 zuwa 30 ne suke amfana da ruwan tafkin chadi a wasu sassan najeriya nijar kamar da chadi wanda daga shekarun 1960 zuwa yanzu kashi 90 cikin 100 na ruwan ya kafe a hirar da abokin aiki murtala faruk sanyin na yi da injiniya tamfi bo a makon jiya ya fara da bayani a game da irin matsalolin da wannan lamarin ya haifar musamman a wasu sassa na najeriya to daga nan za mu ɗaura a yau ai sauraro lafiya alal misali idan kamar kafewar tafkin chadi da muke magana a kai wannan yana da nasaba da irin abubuwan da suke faruwa na rashin aikin yi rashin tsaro da sauransu saboda wuri ne da ake kiyo wuri ne da ake noma da ake kamun kifi amma saboda kafewar wannan ya sa mutane ba su irin wayannan abubuwan kuma yana kawo barazana ga irin wannan yanki gurgusowa hamada yana sa gurare da da ake kiyo ko ake noma yanzu duk wayannan guraren babu su so ya sa mutane su yi hijira su tashi su canza garuruwa idan suka canza garuruwa kuma za su je garin waɗansu mutane ne can kuma sai ka ga ana ta samun taranaki da rashin haɗin kai da sauransu so duk wannan yana nuna tasiri da muhimmancin ya zamanto cewa an tabbata duk muhallin da mutane suke zaune wannan muhallin ya inganta kuma bayan ya inganta kuma ya ci gaba da ɗorewa ingantacce domin samun ci gaba mai ɗorewa. to a ƙarshe injiniya waɗanne matakai kake gani ya kamata a bi a nan muna maganar ɓangaren gwamnati da kuma ɓangaren su kansu al'umma domin ganin cewa an kauce ma fadawa waɗannan eh, matsalolin da ka ambata? Babban matakin da nake gani ko mafi yawan masana suke gani ya kamata a ɗauka shine a bunƙasa matakan da ake ɗauka. Ba wai ba a yin komi ba ne game da barazana da gurɓacewar muhalli da muke fama da ita. Amma hubbasar da ake yi ya yi kaɗan da girman ita matsalar da muke fama da ita. Don haka sai an ƙara bunƙasa matakan da ake ɗauka. Hukumomi na gwamnati na tarayya na jiha da na ƙananan hukumomi da aka kafa domin su shawo maganin wayannan barazana ta gurɓacewa muhalli to a ƙara gina su a ƙara musu kasafin kuɗi a ƙara ɗaukan musu ma'aikata ƙwararri domin su mai da hankali sosai wajen tunkarar wannan babban ƙalubale da muke fama da shi sannan daga ƙarshe mutane kansu 'yan ƙasa da ke cikin ƙauyuka da ke cikin birane sai an yi ta jawo hankalinsu domin kowa da kowa yana da gudunmuwar da zai bada domin a tabbatar da muhalli ingantacce. sannan a ci gaba da tattaunawa da dr salisu Dahiru, shugaban hukuma mai kiyaye zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa wato newma bayan da na yi masa tambaya a game da wasu dalilai da ke janyo matsalolin da suka shafi yanayi sai ya amsa cewa akwai abubuwan da ake yi akwai abubuwan da kuma ba a yi akwai kuma abubuwan da suka fi karfin jama'a gaba ɗaya. na farko kin san eh, kogin benue da ta niger su ne rafuna manya guda biyu a Najeriya kuma waɗannan koguna sun fito ne daga wajen Najeriya. Ta Niger ta fara tun daga Mali ta gangaro Niger sannan ta gangaro Najeriya ta karasa ta je ta fada teku. Haka kuma ta Benue ita kuma ta fara tun daga Central African Republic. To akwai madatsun ruwa da ƙasashe daban-daban da suke da su a waɗannan rafuna ɗin. Wani lokaci idan ruwan suka yawa sai aka buɗe waɗannan madatsun ruwan to suna iya jawo ambaliya kamar na 2012 a sabila da buɗe labo dam ne da aka yi a kamaru to ta yaya hukumar take kokarin fahimtar da al'ummar yankunan kudu da arewa akan waɗannan mabambantan yanayin da ke janyo zaizayar ƙasa minista ma'aikatan muhalli muhammad mahmud abubakar ya ba da umarni cewa sakonni da za mu bayar na waye kan jama'a dole mu bambanta su yadda muke bayar da sakonnin nan a arewa ya bambanta da yadda ake bayarwa a kudu kuma dukkan matakan da ya kamata a ɗauka a tabbatar su jama'a da kansu an shigar da su aiki gadan-gadan domin sai idan mutum ya fahimci abubuwan da yake yi da kuma yadda abin yake shafar muhallinsa da zaman lafiyansa da kuma rayuwarsa gaba ɗaya shine mutum zai yadda cewa wannan abu ya kamata ya amince ya haɗa kai da gwamnati da kuma za su kai ga samun nasarar ayyukan da gwamnati ke son ta yi domin rage masa raɗaɗin zaizayen ƙasa da ambaliyar ruwa da makamantansu. Shi kuma sani cika turantawa ya bayyana irin matakan da gwamnatin jihar Sokoto ke ɗauka wajen magance fararowar hamada. a hankali a hankali ana na ana putin abubuwa in place domin ganin cewa mun mori wannan hasken ranar da muke da shi saboda kokarin kauce ma kuraruwa ta hamada yanzu idan ki je ki duba za ki ga kusan mursacin da ake sa ana yi za ki ga yana kokarin yana hada su da hasken rana sannan mostly za ki ga akwai ƙauyukan da aka ɗiba waɗanda yake son ya gwada a ƙarƙashin wannan solar energy. da haka za mu karkar shirin yanayi da muhalli a yau sai zuwa mako gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai solomon abu wanda daidaita mana sauti aisha mu'azu nake fatar alkhairi